yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta daidai da shida ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da sha biyar ga watan julai shekara ta 2013 wannan shine kasar na 152 daga cikin jiran ya kalli littafin fiqhu sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muna almabhasu sadis fiqhu sira fi ghazwatil ahzab tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a shekara ta biyar wadda ainihin muka ji cewa ita ce shekarar da ya je yaƙi ainihin wato yaƙin ahzab shine kungiyoyi na kafirai da ƙabilu mabambanta suka haɗa kai gaba ɗaya aka zo aka ce a ritsa annabi da sahabbai a cikin garin madina domin a ga bayan su kowa ya huta mun ji a wannan lokaci dattijo salmanul farisi ya ba da shawarar cewa su in haka ta faru a ƙasarsu suna haƙa rami ne mai faɗi sai su kewaye garin <clears throat> sai zama wanda ke waje baya iya shigowa garin sannan a gaba wannan rami kuma ko da babu garu a garin a gabar ramin zai zama za a zuba sojoji waɗanda za su rinka ainihin kai tarbiya ga duk wanda ma zai ce zai yi gangancin ya shigo ramu kuma kai in ka tuna yadda aka bayyana cewa zurfin ramin tsawon mutum guda ne to daga nan za ka gane cewa ramin yana da faɗi yana da zurfi zurfin da ba abu ne mai sauƙi ba ma ka ce za ka shiga ramin ka ainihin sake hauro shi tare da cewa ga kuma jami'an tsaro a gefen ramu allah maɗaukakin sarki ya taimaka tarihi ya kai tarihi mun ji cewa ana cikin hakan wannan rami sai aka haɗu da wutsiyar wani dutse haka mai tsawo ya zo ya gitta suka rasa yadda za su yi sai suka je suka faɗo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya taso da kanshi muka ji cewa ainihin ya kintsa zai fara sarar wannan dutsen kenan sai wani sahabi ya lura cewa sanda annabi ya taso akwai alamun annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ci abinci ba shine wannan bawan Allah ya je gida aka shirya wa annabi da sahabbai abinci suka ci suka koshi a daidai wannan wuri ne muka tsaya an baku manta ba malam ya ce wa qala ibn hajar rahimahullahu ta'ala babban malami kuma masanin tarihi al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace وجاء بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب hadisi ya zo da kyakkyawan isnadi daga sahabi bara'u dan azib na daga cikin fa'idar da ibn hajar da zahabi suke da ita daga cikin tsakankanin malaman tarihi su ne su suna daga cikin malaman tarihi kuma malaman hadisi don haka su ba karban tarihi kawai suke ba sai sun tace don su tabbatar cewa abin da za a faɗi daidai ne saboda tarihi yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci da ke gina rayuwa kuma ake ɗora al'umma akan wata alƙibla to dole ne a samu tabbaci game da shi misali kaga dai ta hanyar tarihi ne za mu ji yadda kakanninmu da iyayenmu da magabatanmu akan duk wani abu da muke yaya suka yi to lallai in ba a samu nagartacciyar hanyar karɓar tarihi ba to za a iya samun matsala to amma kuma shi tarihi ba lallai ne malamai ne za su ruwaice shi ba ka ji abin da ya sa shi ba lallai ya zama da isnadi ba domin so da dama yawan aka ce za a nemi tarihin wasu al'amura da suka faru a gari kaza za a shiga cikin gari ne ana neman dattawa kaga dattawa nan ba lallai ya zama malamai bane ne za su zo su ba da labarin ne gashi nan fatsar ji yadda wannan zai ba da labari gwargwadon yadda ya fahimci abin sanda ike faruwa to kai malami da kake bi kake tattara wannan kai kuma kana da wani ilimi da suke kira mustalahut tarih wato ilimi ko kuma rariyar tace tarihi to kai kuma sai ka sanya wannan ilimi ko kuma wannan rariya sai ka bi sai ka tace wannan tarihi sai ka rege shi sai ka zama ka iya hada abubuwan da yake idan masana sun bincike ka to da aka ce kaza to sai yaya to yanzu kai za ka iya ba da ansa wanda su waɗancan mutanen da ake karɓo tarihin a hannunsu za ka ga galibi in an yi musu irin waɗannan tambayoyin ba sa iya amsawa saboda suna ba da tarihi ne da gwargwadon yadda suke ga abin ya faru da gwargwadon yadda abin ya shafe su ko kuma makamantan haka to kai masani kai ne za ka sa wannan rariya ka tace to sai zama da yawa daga cikin masu tattaro tarihi ba su da ilimi na mustalahu tarih ba su da ilimin hadisi to galibi sai zama kawai in suka ɗibo abin da suka ɗibo sai su zo sai su zuba to shi yasa ƙwararrun malaman tarihi su kuma sai su kira su akhbariyuna kawai masu tara labarai ba sa yadda ma su kira su haƙiƙanin ainihin ulama tarih domin ba su da ilimin tarihi suna dai da hanyoyin tattara bayanai to amma ba sa iya tace su to ibnu hajirin da imamu zahabi suna biyu daga cikin manyan malamai da suka gabata waɗanda suka biyo bayan waɗanda suka daɗe da su da Allah ya musu baiwa a ilimin tarihi da ilimin hadisi da abin da ya shafi ilimin fiƙihu saboda haka duk tarihin da suke rubuta su ne ƙoƙarin gwargwadon tace waɗannan abubuwa waɗanda yake tsakatsaki wanda yake tsakatsakin su shine al-Imam al-Hafiz Isma'il ibn Kathir Isma'il ibn Kathir kasa yake da ainihin imamu az-zahabi amma kuma sama ike da imamu Ibn hajirin ina nufin a wajen zamani amma a wajen ilimi bai gaza su ba su biyun gaba daya ba za su iya fin shi da komai ba Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya ibnu hajirin ya ce hadisi ya zo daga sahabi bara'u dan azib ta hanyar kyakkyawa kala bara'u ya ce lamma kana a marana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi lokacin da manzan allah ya umarce mu da mu haka wannan rami عرضت لنا fi بعض الخندق sakra. sai wani dutse ya bijiro mana ya gitto mana kun gani ina son ku ƙara fahimtar kamar yadda nake faɗi da hausa wutsiyar dutse ma'ana wutsiyar dutse shine kamar dutsen yana da yawa a wani wuri to sai wata jijiya ta shi ko wani gefe nashi sai ya bijiro daidai inda suke wannan ainihin wato aiki na haƙar rami sai ce la ta'khudhu fi hal maawil gatarai ba sa iya sarar shi gatare an sa gatari an sa diga an yi an yi an kasa cin shi na zalika ilan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai muka kai kukan haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama faja'a fa akhadha al-mi'wal sai manzon Allah ya zo ya ɗauki gatari ko diga fa bismillah sai ce da sunan Allah fadaraba darbatan fakasara sulusaha sai ya datsu wannan dutse sai ya fasa ɗaya daga ɗaya bisa ukun shi sai ya fasa shi kaga ya fara cin karfin shi waƙala yana fashewa sai annabi ya ce allahu akbar uqtitu mafatihash sham sai ce an bani mabudan ƙasar sham wato an nuna min albishirin cewa yadda na fasa dutsen nan to haka zan ci ƙasar sham a wannan lokaci ƙasar sham siriya kiristoci ne a lokacin ba musulmi ba ne sannan sarakunan su ma a samu na gargajiya in ma a samu sarakuna waɗanda suke kiristoci ne ma'ana ba ta ƙarƙashin musulunci a lokacin sai annabi ya ce to an nuna mishi ya ci wannan ƙasa da yaƙi wallahi manzon Allah ya ce na rantse inni la ubsiru qusuraha hal humur a saa a yanzu da nake magana ina hangen jajayen fadojin nan na ainihin ƙasar sham gaskiya ne annabi ya faɗi yana madina fa amma ga Allah abin da ya nuna mishi kuma gaskiya ne abin da annabi ya faɗin a haƙiƙani ya zo ya faru daga baya Allahu akbar thumma daraba thaniyata fa qata'a ath-thuluth al-akhar manzon Allah ya sake ainihin sarar dutsen nan sara ta biyu sai ya sake datsar ɗaya bisa uku na daga gare shi da ya rage kaga saura ɗaya bisa uku kenan faƙala sai sake cewa allahu akbar utitu mafatiha farisa an bani mabuɗan farisa wato an nuna min albishir zan ci farisa da yaƙi ita ce ƙasa iran da ƙasashen da ke kewaye da ita domin ƙasar iran tana daga cikin yankin farisa ne kawai amma ba ita kaɗai ce farisa ba ina fata an gane kamar yadda yanzu kake ganin ƙasar sokoto to a da ba sokoto da kake ji yanzu ba ita kadai ce jihar sokoto ba da kake jin jihar kaduna a yanzu to iya inda kake ganin jihar kaduna a yanzu a da ta fi haka fadi lokacin murtala da aka raba jihohi suka zama sha biyu suka dawo suka sake zama sha tara a duk waɗannan lokutan idan aka ce jihar kaduna to ɓangarori da dama na katsina ko kuma jihar katsina gaba ɗayanta tana ciki sannan akwai wasu ɓangarori masu yawa a yanzu wanda suke ɓangaren kamar ya shafi abuja dukkansu suna ainihin cikin jihar kaduna a wancan lokaci saboda haka farisa a wancan lokacin tana da faɗi to kenan yankin ƙasar farisa gaba ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga cewa an nuna mishi yaci misali ƙasar pakistan da bangladesh da indonesia da kasashen duk da ake kira su malaysia dinnan da sauransu dukkansu suna ƙarƙashin farisawa ne a wannan lokaci idan ka buga ka taho afghanistan da kuma wani yanki mai yawa na daga kasar iraki a yanzu duk a wannan lokaci farisa ne to kun ga kenan farisa din a da wato ina son ka fahimci kyakkyawar fahimta ne farisa da annabi yake cewa ya ci a wannan lokaci an nuna mai ba ita ce farisa kai yadda kake fahimta iya ƙasar iran ba ina son ka yi wa abin kyakkyawar fahimta ne yana daga cikin abubuwan da ya kamata in kana binciken tarihi ko ka ba da muhimmanci game da gane geography misali yanzu ƙasar zazzau in aka ce ƙasar zazzau tana tikewa ne tun daga inda kake ganin zariya zariya ɗin taka har zuwa gadar murtala duk ƙasar zazzau ne don haka duk wanda yake rayuwa a wannan yankin gaba ɗaya yana cikin lardin zazzau ne a da can ake magana na fata an gane to amma kun ga yanzu yadda ake ta takura kasar ana ta zabtarewa ana kafa wasu yan kananan dauloli ko kuma yan kananan abubuwa ko kun fahimta jama'a to kaga idan ka ji ana magana cewa a lokacin sarkin zazzau jatau ya ba da doka cewa duk inda ƙasar zazzau take a yi kaza to kar kai tunanin ƙasar zazzau yadda take a yanzu sai kai tunanin a wancan lokacin tana da faɗi fiye da haka misali daular usmaniya daular usmaniya a wancan lokaci ta tafi har ta shiga cikin garin ibadan ma'ana wani yanki na ƙasar yarabawa mai girma da wani yanki na ƙasar ekiti a yanzu jihar ekiti yana cikin daular usmaniya idan ka buga nan daular usmaniya ce har adamawa ba adamawa ta najeriya ba adamawa ta cameroon har ka tsallaka ka tafi north east central africa can wajejen su gabon da sauransu din nan duk masu jihadin dan hudu duk sun je sun mamaye wannan wurin idan ka buga nan kuma har wajen benin republic da sauransu duk wasu yanki na daga ciki duk suna karkashin daular usmaniya to kun ga ashe dole in kana karatun tarihi ka bada muhimmanci game da irin waɗannan abubuwa musamman in kai malamin tarihi ne ka rinka karantar da yara don su rinka fahimta al'amuran yadda suke a surance ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to shine ainihin wannan hadisi wannan sahabi bara'u yake cewa annabi da ya bugi wannan dutse bugu na biyu sai ya ainihin ya kabbara yace utitu mafatiha farisa an bani mabudan farisa wato an nuna min na ci ƙasa farisawa wallahi manzo Allah yace na rantsi da Allah inni la ubsiru qasral madain har ma ina hangen ainihin wato manya-manyan fadojin babban garin mada'in mada'in din wani yanki ne na daga cikin ainihin ƙasar farisa al-abyad su kuma gine-ginen su farare suke yi a yayin da waɗancan larabawa su kuma na abin nan mutanen ƙasar sham su kuma jajaye ne annabi ya ce an nuna mai sun ضرب Salisa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya buga ainihin wato bugu ya saru wannan dutse sara ta uku wa qala sai ce bismillah da sunan Allah faqata a baqiyat hajari sai manzon Allah ya guggutsura ko kuma ya daddatsa sauran dutsen kun ga manzon Allah ya gama da wannan dutse kenan faqala sai manzon Allah ya ce Allahu akbar Allah shine babba utitu mafatihal yaman an bani ainihin mabuɗan ƙasar yaman wato an nuna min na ci ƙasar yaman da yaƙi. wallahi na rantse da Allah inni la ubsiru abwaba sana'a. har ma ina ganin ainihin manya-manyan kofofin garin sana'a wato sana'a din nan ita ce ainihin babban birni ko a yanzu an fahimta ita ce za ku ji tura suna cewa sana'a sana'a'u sana'a'u sunan ainihin garin kenan to garin yana da garu haka ganuwa to ganuwar tana da kofofi kamar yadda kake ganin kofar kabuga kofar kaza kofar doka a zaria kofar kibo to wannan garin yana da ire-iren waɗannan kofofin annabi ya ce har ma ya gani wannan yana daga cikin mu'ujizar fa annabi bai taba zuwa waɗannan garurukan ba a san da yake wannan labarin amma yana ba da labarin yanzu ya rage wannan yana daga cikin kalubale da annabi ya jefa wa duk wanda yake jayayya shi abin da annabi bai taba gani ba amma sai ba da labari ya rage kai da ka gano ka karyata ko ka gaskata ku tuna lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gari ya waye ya zo ya ce ai je da daddare Allah ya dauke shi an je ƙasa kaza an je sama ta kaza an je sama ta kaza abin ya rudar da hatta wasu musulmi kwakwalwarsu ta kasa fahimta aka samu mutum wajen saba'in suka yi ridda suka zama kashirai suka ce abin ya sha kansu ba za su iya wannan musulunci ba amma abubakar da aka gaya mai sai ya ce an dai annabi ya faɗi gaskiya ne to menene kuma to amma sai suka da suka ce inda gaske ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba su labarin ayarin su don annabi ya ce har ya wuce ayarin su ya wuce fataken su yan kasuwa sai suka ce to ya ba su da Allah madaukakin sarki tashi sai ya mishi live coverage without any device without any network wannan network ne na Allah babu waya babu wireless wannan ba komai tsabar mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ya nuna mishi ko kun fahimta na'am babu waya na'am babu wireless dan aka ce babu wireless waya ce babu amma akwai akwai na'ura ta radio akwai akwai wata nau'in iska da injiniyoyi ke hadawa bata wannan Allah ne kawai ya nuna iyawar shi sai Allah ya buɗe wa annabi sai ya gansu kamar gashi a gabansu sai ya ce ku rubuta yau kaza ga watan kaza suna daidai gari kaza wane shine a tsakiya wane shine da raƙumi kaza wane yayin labtu da leda iri kaza duka annabi ya faɗa musu duk suka zauna suka rubuta suna isowa aka tambaye sai suka ce gaskiya ne haka ya faru Sau da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama kai in kana da hankali ba wani abu da za a ce maka kuma annabi ya faɗi ka yi musu don duk abin da kake ga ya sha kwakwalwarka ya taɓa faɗar shi kuma daga baya ta zo ta tabbata saboda haka abin da ya dace kawai in ya faɗi kawai ka yadda annabi ya muƙabalanci likitoci ya faɗi kaza yan boko su yi jayayya su yi jayayya daga ƙarshe duk su gama rudaninsu su zo su yi bincike kuma sai su dawo sai su tabbatar ai kowa ya san jafa'in da 'yan boko likitoci suka yi wa mutane a 1970s suka rinka nuna a rinka baiwa yara madara aka yi ta siyan madarar cerelac similac ana ta hada wa yara suna ta sha yara suka yi rubu-rubu a lokacin nan ga su nan ne yanzu 'yan shekara 30 'yan shekara 20 da kaza sai daga baya bature ya zo farko-farkon 80s sai aka fara bincike game da nonon uwa bature bai gama gano bakin zaren ba sai bai wuce shekaru bakwai zuwa takwas ba sai kuma aka dawo ana promotin cewa lallai nonon uwa yana da kaza yana da kaza yana da sinadari kaza yau shekara 1400 years ago mai Allah maɗaukakin sarki ke ce mana da walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar uwaye mata su shayar da ƴaƴansu jirai nono shekara biyu dindi ga wadda take so ta cika shayar da ɗanta ta shayar da ɗanta sosai ka je ka gwada ɗan da ya sha nono shekara biyu dindi da wanda ya sha nonon sati biyu aka ƙarasa sauran da bulkodi da madara ka je ka same shi ƙashin shi iri ɗaya da na kazan nan ta turawa ka duba kazar turawa ka duba ƙashinta kamar biskit yake to amma wannan ta hausa da ta ci abinci saboda Allah har ta girma ka duba kashin ta kuka karo da shi <laughs> ka gani to shine dan hakan Allah ya faɗi mu mun yadda babu sauran jayayya in karatun mu bai kai ba sai mu ce mu dai mun yadda inna ma karatun bai kai ba amma tunda dai Allah ya faɗi mun yadda ba ja saboda kowane iri ne kai an taɓa samun irin ka yayi musu kuma an da an ƙure shi ku dubi zuma littafin farko da ya fara gano wa duniya zuma da amfanin zuma shine alkur'ani kafin zuwan alkur'ani ba a gane muhimmancin zuma ba kyamatta ake domin me kashi ce ko tumbudin wani kwaro don haka da ƙur'ani ya zo ya yi magana dangane da ita kafirai musamman turawan yamma sai suka ci gaba da kyamatta ba su fara daga bincike ma game da zuma ba sai wajen 18 kaza ma'ana bai wuce shekaru 100 ba suka fara bincike ma game da zuma wani baturan germany ya zauna ya bincike game da zuma ya fara gano cewa zuma tana da kaza zuma ta yanzu da tafiya ta tafiya sai suka zo sai suka gano sinadaran da ke cikin zuma tsarki ya tabbata ga Allah waɗannan sinadaran akwai magunguna da dama waɗanda ba su a cikinsu kuma ko da an haɗa kaza da kaza zai haifar da wani side misali yanzu daga cikin abin da ya fi komai birge likitocin zamani wanda ke cikin zuma shine zuma tana ɗauke da antibiotic ma'ana tana ɗauke da sinadaran da ke faɗa da wasu ƙwayoyin cuta da ke cikin jiki wanda da daman yara in ba su da lafiya galibi wani abin antibiotic ake ba su da dama wasu ba su da lafiya antibiotic ake bayarwa yau zuma tana dauke da wannan a ina aka gano wannan a musulunci ka je ka saurari wasu kasusuwa da muka karatu na littafin at-tibb a nan. jar zuma akwai irin baiwar da Allah ya zuba a cikin ta daban da farar zuma fara ta sha bamban da zumar da take da ɗaci akwai zumar da ɗaci ne da ita akwai zumar da take daɗi ne da ita akwai da take zaƙi ne da ita akwai zumar da take garɗi ne da ita waɗannan ɗanɗano nau'i hudu suna daga cikin ɗanɗanon zuma akwai zumar da take in ka sha ta sai ka ji ɗaci ɗaci a bakinka lafiya zuma ce akwai zumar da take zaƙi ne da ita coin akwai zuma da take daɗi ne da ita ba ta da zaƙi daɗi ne da ita ma'ana dalam dalam akwai kuma zumar da take garɗi ne da ita yadda ka san kana jin ɗanɗanan gyaɗa in ka sa a bakinka sai ka ji zuma tana da garɗi ne ba zaƙi ba duk waɗannan nau'ukan zuma Qur'ani ya yi mana ishara a kanta ta hanyar cewa Allah ya wa ƙudan zuma ɗin wahayi cewa ƙudan zuma ya ci daga cikin kowane irin tsiro to irin wannan tsiro da ya ci to shine zai determinin irin haskenta da irin ɗanɗananta da kuma irin nau'in maganin da za ta yi musulunci ne zo da wannan kafin zuwan musulunci ba a san wannan ba nonon saniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku sha nonon saniya saboda nonon saniya na maganin kowace irin cuta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya hada magana shi da dalili sai ya ce saboda saniya tana cin kowane irin ganye duk wani ganye da wata dabba za ta ci ta mutu in saniya ta ci ita lafiya kalau to kuma zai je ya manifestin zai je bayyana a cikin nonanta to don haka nonanta zai yi maganin kowace irin cuta in ba wurin manzan Allah ba ba inda aka taba jin wannan karatun duk duniya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan kaɗan ne cikin albarka da manzan Allah ya zo da ita domin ku gane manzan Allah shi ya cancanta ya zama manzo a wannan zamani da ya bayyana kuma shi ya cancanta ya zama manzo har zuwa duniya ta tashi tunda Allah ya yanke shawarar ba zai aiko da wani ba bayan shi to don haka sai ya zama duk abin da ake nema na bauta wa Allah da rayuwa da tattali da biyayya da jagoranci da gudanarwa annabi ya zo da su a cikin hadisan shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi annabi ne ya zo da bayani akan kashin raƙumi annabi ne zo da bayani akan fitsarin raƙumi yana maganin kaza kashin raƙumi yana maganin kaza annabi ne zo da bayani akan nonon raƙumi yana maganin kaza in ba annabi ba ina aka samu wannan annabi ne zo da bayanin cewa keso na tabarma keso na tabarma shi kanshi magani ne in an kona tokar magani take zama in ba wurin annabi ba inda aka ji wannan karatun kai dan boko ka gama musun ka kaf karshen ka wuta ne za ka je amma annabi gaskiya ya faɗi karatun ka ne kawai bai kai ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan jawabi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bugi dutse bugu na uku sai ya ce ya ga an bashi mabudan kasar yaman ya ce kuma wallahi har ma yana ganin kofofin shiga garin ainihin sana'a min makani manzan Allah ya ce daga wurin nan nan inda nake madina din nan yanzu haka ina kallon ƙofofin sana'a tsakanin sana'a da madina jama'a ya kai tsakanin kalaba da sokoto kamar kalaba jihar cross rivers da sokoto tazarar kenan amma daga can annabi ya ce yana gani sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a saa kuma annabi ya ce yanzu ma'ana yanzu yanzu life ne kuma daga inda yake ake nuna mishi kuma ba wanda ya isa iya karyata wannan abin saboda ko duk abin da annabi ya zo da shi bai saba wa kwakwalwar dan adam ba sai dai da yake shi yana karatu ne da karatun Allah to Allah yana nuna mishi fasaha in advance fasahar da ku ba ku kai kanta ba shi sai Allah ya nuna mishi sai bayan tsawon lokaci sai ku zo ku kai kanta yanzu ba ana cewa wannan ba na'ura ba kaza ba kaza ba kaza ba ka bari kana nan Allah ya nufa muka ce Allah ya nufa ba lallai bane Allah zai iya kai dan adam zuwa ga wannan fasaha yanzu da tarho ai sai an ja waya aka zo aka ce ba waya ha aka zo wireless din wata iska ce ake hada da abubuwa da yan dabarbaru nasu haka ne aka zo da salula sai ka rike wani abu gwangwame mai haka eh to yanzu aka zo aka yi wata to haka ko to yanzu ita ma ta zama kauyanci ba su nan da 'yan kwanaki yanzu abin da suka yi wani memory chip ne wani ɗan tsinke ne zaka ce dan mitsili za a soka a jikinka kawai shikenan da haka kuma za a rinka yin waya nan gaba karka tambaye ni dan nima ban gani ba an karanta mana ne kawai amma ni na yadda suka ce da haka za a rinka yin waya ina pad din ina inda za a danna o sai lokacin yayi kuma zaka ji mai yiwa wata gyatsa zaka yi sai ka ci gaba da magana ko wata harara ya danganta saboda haka nan gaban haka ganka da waya ka riƙe haka sai a ce ga wani ba ƙauye can <laughs> na fata an gane ilimi ne kuma duk waɗannan abubuwan ko Allah madaukakin sarki ya karanta mana a cikin alkur'ani Allah ya ce wasu sama'i zatil hubuk al hubuk din nan sune communication channels da yanzu ake ta amfani da su hanyoyin yada bayanai da sauransu sune Allah ya rantsuwa da su a yace sama tana nan ma'abociyar su ce ana amfani da irin wannan wave sai a ce an gano wannan signal sai a ce an gano wannan cognitive sai a ce an gano duka gashi nan amma ƙur'ani ya riga ya yi karatun ku je ku yi ta bincike kawai ku je ku yi ta karatu kawai shi yasa mafi asaran musulmi shine wanda ya je bai karanta addinin shi ba duk abin da ya je zai karanta sai ya sha wahala zai dan gano kaɗan amma ya karanta addinin shi ya je yana wani karatu sai ya zama ya fi kowa basira don shi yana da asali wannan yana daga cikin albarkan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zo mana da ita jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya zo da isnadi kyakkyawa yana nan a cikin Fathul Bari mujalladi na bakwai shafi na 397 Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am eh hada sa'a to ban sani ba ko daga asalin fatuhul bari din ne ko kuwa hadhihi sa'a wallahu alam eh zan da bincika insha Allah na'am waɗannan ƙasashen a ba a jama'a ba ne duka yaman larabawa ne da kuma wasu ƙabilu na yahudawa saboda haka yaman ana iya samun an afwan sham siriya kenan amma yaman su larabawa ne ƙuhan sai dai wajen addinai ne yaman kiristanci suke bi a wancan lokaci sham ma kiristanci ne da yahudanci amma ƙasar farisa yahudawa ne sai farisawa masu bautar wuta su suka fi yawa وقال البراء رضي الله عنه wato ana fadin a tarihi ne jama'a in ba haka ba yanzu musulunci ne da ya mamaye waɗannan wurare gaskiyar magana annabi din kenan da annabi ya ce ya ga an nuna mishi waɗannan wurare ko jama'a an gane har wa yau bara'u ya sake cewa lamma kana yawmul khandaq yayin da ranar khandaq ta lamma kana yawmul ahzabi wal wa khandaqa ko na'am lamma kana yawmul khandaq haka ne lamma kana yawmul ahzab wa khandaqa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da ainihin lokacin yakin kungiyoyi suka faru kuma manzon Allah ya haƙa ramin nan ra'aituhu yanqulu min turabil khandaq sai naga shi manzon Allah yana ɗiban ƙasar da ake haƙowa daga ramin hatta wara an turab ko jildata batnihi har sai da ƙasa ko turbaya ta rufe mini ainihin wato fatar cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzan Allah ƙasa tana zuba cikin shi tana zuba a jikin shi har fatar cikin shi ba a ganinta wa kana kafirar sha'ari kuma manzan Allah yana da gashi mai yawa fasami ituhu yartajizu bi kalimat ibn rawaha sai na ji manzan Allah yana rera waƙoƙin da wani sahabin shi mai suna Abdullahi ɗan rawaha ya taɓa rerawa wa huwa yanqulu min at-turab ma'ana manzon Allah yana ɗiban ƙasar ne sai aka ji shi ya ɗibo wasu waƙoƙi da wani sahabi ya taɓa yi yana sake rera su ya yana cewa wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina wani sahabi ne mai suna abdullahi dan rawaha shi dama mawaki ne daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko manzon Allah yana jin dadin waƙoƙin shi kaga dai daga cikin waƙoƙin ga ta manzon Allah ya haddace yana sake hikaito wannan abin da yake cewa wallahi laula anta mahtadaina na rantse da Allah ba dan kai ba manzon Allah da ba mu shiryu ba wala tasaddaqna wala sallaina da ba mu yi sadaka ba da ba mu yi sallah ba fa'anzilan sakinatan alaina Allah ka saukar mana da natsuwa wa sabbitil aqdama illa qaina Allah ka tabbatar da digadigan mu idan muka haɗu da makiya innal ula qad baghaw alaina waɗancan mutane wato waɗancan kafirai sun yi ainihin ta'addanci a kanmu wa in aradu fitnatan a baina kuma koda sun so tashin hankali to mu sai mu kiyarda a yi tashin hankali din ina fata an gane waken da abdullahi dan rawaha yake nan. manzon Allah ya haddace waken a ranar aka je yana ɗiban ƙasa kuma yana ɗanyi da wannan ne wasu suka ce ko a wurin aikin gayya da sauransu babu laifi ana yi ana ɗan rera waƙoƙi amma waƙoƙin nan rajizi wato ba waƙoƙi irin waƙoƙi na music ba ba ba waƙoƙi na rawan eh, disco da sauransu ba a waƙoƙi irin na zube haka kamar irin waƙoƙin dr aliyu na mangi da makamantansu waɗanda akwai ilimi akwai wa'azi a ciki ba wai waƙoƙi kawai na, na, na, rashin kan gado ko na shirme ba kala wa kala summa ya muddu sautahu bi akhiriha to a ƙarshe ha annabi yana jan muryar shi inda yake cewa wa in aradu fitnatan abaina sai manzon Allah ya ja muryar shi ina fata an gane wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari malam sai ya ci gaba da cewa wa sawwarat ayatu suratil ahzabi ahwalal munafiqina to wasu ayoyi a cikin suratul ahzab kun san akwai sura da Allah ya saukar su kutun da guda saboda wannan yakin to an samu wasu ayoyi a ciki ayoyin su kuma sai suka ba mu tarihi da labari suka suranta mana irin yadda munafukai su kuma a lokacin suka yi irin tasu kai da komowar wa asalibahum da irin salan munafikai. fi har min al-ishtiraki fi hafr al-khandaq irin salon da munafikai suka ɗauko wajen su gudu daga su yi tarayya daga a cikin hakan wannan rani wato munafikai ba su yadda an yi hakan da su ba amma ba cewa suka yi ba za su yi ba sai suka bullo da salo iri-iri daga cikin salon inna buyutana aura ya manzon Allah iskar da aka yi jiya ta kwaye gidana wallahi gashi can na ɗibi yan aiki zan je mu lura da aiki ya manzon Allah ai mana uzuri ya manzon Allah mata ta gashi an aiko tana nakuda ko kun gane sai suka ɗauko salo iri-iri kafin a ankara duk sun watse sai aka gane cewa babu ko ɗaya daga cikinsu a cikin wannan aikin ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل الخندق يا عند من زن الله يجمع حقرا من خندق لنا استخلف على المدينة ابن أم مكتوم سي من زن الله يدكوني مكاهو mara gani sai ya dora shi ya zama ainihin shine gwamna na wucin gadi shine hakimi na je kana yi ka a wannan ƙasa ta madina wa wada an nisa a wal atfal fil utum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka tattara mata da yara ƙanana waɗanda ba za a yi yakin da su ba sai aka samu wani tudu haka wani tudu kamar tudun ƙasa kamar tsauni sai aka je sai aka tara su akai aka zuba su aka tara musu abinci da ruwa maza kuma suka sako ƙasa ana tunkaran maƙiya. jama'a kun fahimci strategy na annabi sallallahu alaihi wa sallama ko saboda in yaki ya yaƙi wani lokacin kun ga akan fice a bar gari to in kuka bar mata da yara a cikin gida lokacin da za ku fice kun ga kenan kun bar baya da zani to amma kun ga kun ɗibe su a sirrance kun zuba su a wani tudu a wani kwalogo makiya ba su san wannan ba saboda haka lokacin da yaƙi zai yaƙi in ma har ta kai ku fita ku bar gari kun ga dai su suna ɓoye ko kuma kun fice kun bar gari duk wannan daga wurin manzon Allah aka samu wannan karatu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa nazala amama sila sai manzon Allah ya sauka sai ya tsaya gaban dutsen sila wannan dutse na sila shine wani babban dutse wanda a yanzu wani lokacin hattare hudowar rana ike yi saboda tudun shi a Madina in rana ta bullo in ba ta shallake shi ba in kana kusa da wannan anguwa ba ma za ga rana ba shine za ku ji Anas a cikin wani hadisi nashi yana cewa wallahi da manzon Allah yayi addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo ruwa ba mu ga ainihin wato tasowa hadari ba saboda eh, ba dutse bane dutse wato tsauni ne ya mamaye ainihin bangaren inda rana ke fitowa wajen gabashin Madina to in har hadari ya taso so da dama mutanen Madina ba sa gani sai dai wanda yake nesa amma wanda yake kusa kamar tsakiyar madina ko kuma kusa da dutsen ba ma zai ankara cewa hadari ya taso ba ana sai ce hadari ya taso ba mu sani ba sai dai kawai ta bayan wannan dutse kawai sai muka rinka jin tsawa tana tasowa sai muka ce ashe har hadari ya haɗu ina son in ku gane dutsen sila din ne ina fata an gane to shine sai annabi sallallahu alaihi Wasallama ya je ya tsaya kun ga akwai hikima anan mecece hikima shine yayi garkuwa da dutsen kenan kun ga ta baya dai ba za a iya biyo musu ba to ta gaba kuma sun tare ko kun fahimta to kuma in kai ka san yadda madina din take ko to an tare shiga madina kenan domin na daya can sai an wuce wannan dutse ne inda lokacin gidan annabi da sahabbai yake to inda aka ce sun fito su kuma sun fito ta wajen ainihin wato uhud ne to kaga kenan kamar wannan dutse yana tsakiyar gari ne don haka iyalansu da masallaci da sauransu suna can bayan wannan dutse to nan kuma fa sun zo sun tare ta daga inda wannan gaban dutse yake kun ga kenan ta baya ba za a iya biyo musu ba ta gaba kuma sun tare to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya nan Alahu khalfa zahrihi ya sanya wannan dutse a bayan shi wal khandaq wannan rami da aka haƙa fa amamahu sai ya sanya shi a gaban shi kun gane strategin ko dutse ya tare baya sannan rami ya tare gaba ga kuma su sun tsaya sun tasa ramin a gaba wa aqbalat quraishun hatta nazalat bi majma'il asyal min rawmatin fi ahabishiha sai ainihin quraishawa da suka taho da nasu rindina tunda kun san rindina rindina ne da suka zo sai suka sauka a majma'ul asyal wato wata mahaɗa ce inda duk wani ruwa in ya kwararo zai taho garin madina ta nan ne yake haɗewa min rauma fi ahabishiha daga gefe-gefen ainihin wato madina nan ne ƙuraishawa suka zo ainihin suka tsaya wa aqbalat ghatufan ghatufanawa kuma da suka taho wa man tabi'ahum min ahli najad da waɗanda suka biyo su daga cikin mutanen ƙasar najad to anan najad ka fahimta ba najad ta iraki ba kuma najad wadda take ta saudiya a yanzu wadda take a riyadh ko kun fahimta su kuma mutanen wannan nahiya da suka taho sai suka ainihin taho hatta nazalu bi zambi naqma sai suka sauka ainihin a zambi naqma ila janibi uhud wajen gefen uhud shine yanzu daidai yadda wannan wurin yake daga inda makabartar shuhada'u take ga makaranta nan da aka yi ta hadda Kur'ani aka sa mata sunan Sayidina hamza ko to ka tsaya daga daidai makabartar shuhada ka kalli makarantar to kalli dama da kai zaka ga ƙarshen dutsen Uhudu, to nan ne su gatsufanawa suka tsaya ina fata an gane wato in ka fahimci wannan kwatancen da kyau waɗannan kama a ce sun tsaya ɓangaren hagu waɗannan kuma kamar sun tsaya ɓangaren dama amma daga tsakiya ba su tafi can ba don suka tafi ɗaya gefen na uhutu to sun wuce madina kuma kenan sai zama sun tsaya kamar daga tsakiya suna saitin madina kenan waɗannan kuma sun tsaya daga gefe sun makaraja aduwallah huyayyu ibn akhtab makiyin Allah huyayyu ɗan akhtab wanda shine asalin ya cinna wannan wutar kar ku manta tun farko shine ya fara zuwa yana ingizo kafirai sai ya taho hatta ta ka'ab na asadin al har sai da zo gidan ka'ab ɗan asad al sahiba aqdi bani quraiza wannan da ya tsaya ya wakilci kabilar bani quraiza aka rubuta yarjejeniyar zaman lafiya shi da manzon Allah wa kana qad wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala qaumihi shi wannan ainihin ba yahude ka'ab ya yi yarjejeniya da manzon Allah wa ahadahu kuma ya yi alkawari da manzon Allah cewar zai zauna lafiya da manzon Allah da shi da al'ummar shi sannan kuma in wani ya zo daga waje zai yaƙi manzon Allah ba zai haɗa kai da shi ba to wancan ba yahude da ya taso sai ya zo ainihin gidan wannan ka'ab dan ainihin asad al-qurafi falamma sami'a bi maji'i huyay ibn akhtab shi wannan ba yahude ainihin wato abin nan eh, ka'ab da ya ji labarin wannan huyay ya taho gurin shi aghlaqa al-baba duna sai marmaza ya rufe kofa kafin ya iso walakinahu lam yazal bihi sai dai bai gushe ba yana ta kwankwasa mai kofa yana ta mai magiya hatta fataha al-baba lahu har sai da ya bude mishi kofa summa naqada al-ahada sannan sai shi wannan ba yahude ya warware alkawarin da suka yi da manzon Allah ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa kun fahimci maganar wato wannan ba yahude huyayyu ya je ya hada kan kafirai gaba ɗaya a zo a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin Madina fa to ba su da wasu kafirai da za su ba su goyon baya to shine don kafiran Madina an yi yarjejeniya da su to shine sai ya taho wurin nau'i guda ko bangare guda daga cikin kafiran madina su ne yahudawan bani ƙuraiza sai je kwankwasa musu kofa to ku fito to da suka ji zai taho sai suka ga to ai su sun yi alkawarin zaman lafiya da annabi to bari bari su rufe kofa to amma da yake fitinanne ne sai da ya tsayaye naci ya kwankwasa ya farfadi maganganu suka yadda suka fito sai suka tafi sai suka haɗa kai da ainihin waɗancan kafirai na duniya yanzu sun warware amanar da suke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-khabaru da labari ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa mutanen nan gasu sun iso kuma har sun samu haɗin kai da kafiran cikin gidan madina ba a sa'ad ibn mu'adhin wa sa'ad ibn ubada sai manzon Allah ya aiki sahabban shi guda hudu na ɗaya sa'adu dan mu'az na biyu sa'ad dan ubada wa abdullahi ibn rawaha da abdullahi dan rawaha wa khawwat ibn jubair da khawwat dan jubair su hudu manzon Allah ya aike su wa qala yace intaliqu ku tafi hatta tanzuru a haqqun ma balagana an ha'ula'il qaumi amla labarin da ya iso mana game da mutanen nan cewa sun zo waɗannan namu na cikin gari kuma sun fita sun haɗa kai da su ku binciko mana gaskiyar labarin fa in kana haƙƙan to ku ji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yadda shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da communication medium sai gaya musu ga irin yadda za a yi in gaskiya ne falhanu ilayya lahanan a'rifuhu to ku samu ku yi wani zaurance wanda ni zan iya gane zaurancen kun fahimta kar ku yi magana ku yi zaurance ku yi wani yare ku yi wata kalma wadda ni da ku yanzu za mu yarjejeniya in na ji kun ce kaza to na san cewa gaskiya ne ko kun fahimta wala tuftufi a abadinas nas kar ku ainihin yin magana da irin yadda mutane za su fahimta wa in kanu alal wafa idan kuma waɗannan kafiran ƙuraizawa ba su fita sun haɗa kai da waɗancan ba fi ma bainana wa bainahum suna nan sun riƙe alƙawarin da ke tsakaninmu da su to fajharu bihi linnas to ku fito karara ku faɗa wa mutane anan ku yi magana da da yaran da za a gane ina fatan kun fahimci dai sakon yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yi kun ga duk wannan yana nuna maka annabi mutum ne mai natsuwa mai ilimi mai iya sanin yanzu ya za a yanzu ba zama yayi takabba kawai fa saboda haka malamai ku tashi ku zama kuna da basira fa kar ya zama ku zama gidadawa in abu ya zo kawai ku ne ci baya annabinmu ya fi kowa fasaha ya fi kowa dacewa da di yanayi sallallahu alaihi wasallam ku kuma malamai magadan annabawa ne Allah madaukakin sarki ya taimaka fa kharaju waɗannan mutane sahabbai guda hudu suka fita fa wajaduhum qad naqadu ahad sai suka samu waɗannan kafirai na banu quraiza sun warware alkawari faraja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sai suka ainihin dawo ga manzon Allah fa qala sa'ad ibn ubada na biyu daga cikin waɗannan guda hudun sa'adu dan ubada sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama adal wal qaratu ya'ni ka ghadari adal wal qaratu bi ashabir raji' wa sakata al sai ya zauranta sai ya ce adal kamar matsala matsala misali na fata an gane kawai abin da waɗannan jumloli suke nufi kenan sai ya magana ma'ana maganar da take fassaruwa zuwa ga cewa mutanen nan sun yi yaudara sun saba alkawari sauran guda uku kuma daga cikin 'yan aiken su sai ba su ce komai ba tun da ɗaya ya isar فقال الرسول صلى الله عليه ya وسلم أبشروا يا معشر المؤمنين بنصر ta'ala wa auni ya ku. albishirunku da cewa Allah zai ba ku nasara kuma Allah zai taimake ku washtaddal khawfu tsoro yayi tsanani a cikin muminai wa azumal bala bala'i yayi tsanantu ya girmamu wa khifa ala zarari har aka rinka jin tsoro ga yaran can kanana da aka tara su aka zuba akan dutse wan nisa da waɗancan mata wa kanu kama qala Allah ta'ala sai sahabbai suka ainihin tsorata saboda al'amarin ya zama kamar yadda Allah ya faɗa su kuma waɗannan kafirai kamar yadda Allah ya siffanta su Allah yake iz ja'ukum min fawqikum ku tuna yadda suka zo muku ta sama wa min asfalikum suka zo muku ta ƙasa Allahu akbar wa iz eh? wa min asfala minkum suka zo ta saman ku suka zo ta ƙasan ku. wa iz zaghatil absar ku tuna lokacin da idanuwanku suka fito suka yi zuru-zuru wala balagatil qulubul hanajir zukata kuma duk suka zo wuya an tsorata kowa gaban shi yana faduwa kirji na bugawa ido kuma yayi zuru zuru dan me an je an gano na cikin gida sun fita sun haɗa kai da na waje na wajen kuma an ga rindina rindina nan ga sojojin sama nan ga na ƙasa nan masu ga igwa ga tankokin yaƙi duk sun zo da su jama'a karkace ba su da su suna da tankokin yaƙi a lokacin suna da igwa suna da missiles duk suna da waɗannan abubuwa amma daidai da zaman nan su suna da manjanik mecece manjanik ita ce igwa wadda take harba mizal wadda za ka ga tana a daɗin haka za su zo suna waina ta su waina ta sai ka ga ainihin ta ɗauki wani bom haka sai ta jefa cikin gari sai ta tarwatsa shi shi ne abubuwan da yanzu ake yi an zamanantar da abin ne kawai ina fata an gane saboda haka sahabbai suka fita suka ga mu aka yi wa wannan shirin to kaga musiba ta ɗaya musiba ta biyu waɗancan munafukai da suka gudu yanzu kuma sai suka dawo sai suka fara shiga cikin mumine suka fara faɗin labarai waɗanda za su ƙara girgiza su wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wal muslimuna qubalata aduwihi manzon Allah da sahabbai suna can sun fuskanci makiyansu la yastati'una zawala an makanihim ba za su iya tashi daga inda suke ba ya'taqibuna ko haka ne ya'taqibuna khandaqahum yahrisunahu sai dai kawai ana bayayya aiki waɗannan su zo su zauna daga karfe kaza zuwa karfe kaza su tashi su je su ci abinci su yi sallah su huta waɗannan su dawo amma ba damar su yoɗe su bar gurin gaba daya sai dai ana bayayya aiki kawai ko kun fahimta jama'a kamar da yadda kake ganin sojoji ko ma'aikata jami'an tsaro waɗannan su tashi kafin su tashi waɗannan sun zo sun karɓi aiki waɗancan sun tafi suna hutawa wani jaman nifaq a lokacin ne sai munafinci ya bayyana ko ya girmama min ba'adul munafiqina daga wasu munafikai faqala ba'dhum wasunsu suka ce kana muhammadun ya iduna wai fa muhammadu ne yake mana alkawari an na akuza kunuza kisra wai za mu je mu kama taskokin kisra wa kaisar da kaisar wa ahadu na liyau la ya amanu ala nafsi ga ɗaya daga cikin mu shi da kanshi bai amintu da kanshi ba an ya zahaba ilal ga'id ya kasa zuwa kashi kun ji kalmomin munafukai muna nan cikin tsoro mutum yana tsoron ya fita bayan bishiyar can ya kashi wai kaji mu ne za mu ci america da rasha da kaza kaji saboda reni kaji ba sa ce mishi rasulullah cewa suke muhammad yana nan ya mana alkawarin banza wai za mu ci kaza za mu ci kaza za mu ci kaza ɗayan mu baya iya fita kashi yana jin tsoro ka aje a mai wani abu wai mu ne za mu ci kaza kaza kaza kaza kun tuna waccan magana ce suke wa izgilanci kana al-muslimuna wa buna hirasata nabiyihim musulmi sai suka rinka karban aiki waɗannan su tsaya kusa da annabi suna gadin shi in sun gaji za su huta za su ci abinci za su yi sallah wasu su zo su karbe su waɗancan su tafi wa kanu fi qarrin shadidin gashi suna cikin tsananin zafi wa ju'in sannan ga yunwa wa kana lailuhum naharan yadda suke ganin dare yadda suke ganin rana haka suke ganin dare jama'a kuna fahimtar yanayin ko wa kana al-mushrikuna suma mushrikai sun kasance yatanawabuna fi ma bainahu suma a tsakankanin ba zama suke titir ba sun je sun kafa daba suna da yan tantina to wane e ku karbi aiki wane e ku huta su ma haka suke Fa abu sufyan ibn harbin fi ashabihi yawman wa ويغدو khalid ibn walid yawman wani lokaci abu sufiyan ne zai zama kwamandan yaƙi ya je tsaya bakin daga wato yanzu ana kallon kallo ne ba a fara bugawa ba to wani lokaci abu sufiyan ne kwamanda wani lokaci khalid ibn Wali sarki ya tabbata ga Allah kaga daga baya duk sun zo sun musulunta kafin su musulunta ne ku duba sun zo za su yaki manzon Allah wa yaghdu ikrima wani lokacin kuma ikrimatu dan abu jahal shine zai ainihin je ya tsaya a matsayin komanda yauman wata ran ya tsaya wata ran abu sufyan wata ran khalid wa fa? mala yace haka dai sayayya aiki ولما بلغ الرسول صلى الله عليه ya نقض بني قريظة للعهد يعند العار يئسوغ أنبي تيوى دقسكف بنو قريظة سورة قوري arsala ila uyayna ibn hisin sai manzon Allah ya aika zuwa ga uyayna dan hisin wal harith ibn auf da ainihin harith dan auf wa huma qa'ida ghatfan waɗannan su shugabannin rindina ta ainihin gatufanawa ɗincan da suka zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ara salahatihima ala sulhi sam madina to sai manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya dauko wata hila yaƙi saboda duk wani ɗinkan da a firni ko kane janya waɗancan suka ga za su muku za su yawaye to manzon Allah ya yadda bude yake son dukiya sai manzon Allah da ya ga oh waɗannan da muke zaune ƙasa ɗaya da su mun yi alkawari wato sun fita sun je sun hada kai da waje yanzu ba mu da ciki ba mu da waje kenan sai manzon Allah sai ya dubi wane ba yahude ne wane ba yahuto eh aje a same su a ce su zo su shiga cikin rindinan mu ma'ana kar su shiga wannan yaki da mu ɗaya bisa uku na dabinan garin madina gaba ɗaya za a ba su gonakin dabinan ودع الرسول ودع الرسول صلى الله عليه واله وسلم السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده من زان ya sake kiran waɗannan dattawa biyu cikin sahabban shi masu suna sa'adu sa'adu da sa'adu dan mu'az da sa'adu dan ubada radiyallahu ta'ala anhuma fastasharahuma sai ya nemi shawararsu saboda asali su yan garin Madina ne da ɗan gari ake cin gari an yi wa annabi da ɗan gari ake cin gari an zo an kwashe wasu ƙabila ko to shi mai shi ma ya haɗa kai da asalin 'yan garin madina yana neman shawarar yadda za a yi faƙala ya rasulallah sai su waɗannan sahabai biyu suka ce manzan Allah in kanallahu a maraka bi za fa sam'an wa ta'a idan Allah ne ya ce maka ka nemi waɗannan kafirai a yi wannan yarjejeniya da su to mun ji kuma mun yadda Ko in kana shay'an tasna'uhu lana in ko wata shawara ce ko wata dabara ce kake so kai mana fala hajata lana fihi ba mu da bukatar mu je mu hada kai da su walaqad kunna nahnu wa haula'i alqaumi ala shirk waɗannan mutane mu yan madina mu muka san su da mu da su da duk akan shirka muke duk shegantakan mun santa wa ibadatul awsan da bautar gumaka wa hum la yatma'una an ya'kulu minhu tamratan illa qiran aw bay'an ba su taɓa sa rai su iya ainihin cin wani dabino ba an fahimta sai dai in wani sha'ani ya faru na bakunta ko na wani biki wato waɗannan baƙaƙen arna ne kamar yanzu irin arnan nan na kudancin zaria waɗanda Allah ya ɗebe musu albarka da wahala kaga wani mai albarka a ciki ko kun fahimta abinda waɗannan sa'adu suke nuna annabi kenan waɗannan waɗannan ya matsiyata ne waɗannan har sun kai a basu wannan ma'ana waɗannan a ɗibi ɗaya bisa uku na dabino a basu baƙaƙen arna lokacin da muke shirka waɗannan fa ba su iya cin dabino ko ƙwada sai dai a gidan biki ko wani bako ya zo ko za a yi wani sha'ani ko dillanci ko wani abu matsiyata ne yaushe za su ci wani eh, eh, ɗaya bisa uku na dabinon madina فقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو المفاوضة مع الأعراب shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke wannan yarjejeniya da alaka da yake so ya kulla tare da waɗannan ainihin ƙauyawa tun daga 'yan gari sun ba shi sirri ko kun fahimta jama'a ma'ana ai waɗannan in kai musu haka ma ai ka girmama su waɗannan baƙaƙen arna ne rabu da su kawai a arnan ma matsiyata jama'a kuna fahimtar yadda sirrin al'amarin yake wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi du'aihi wa huwa yad'u Allah ala al-ahzab manzon Allah sai zo yana addu'a a cikin addu'a shiga ga addu'ar da yi wa kungiyoyin kafiran nan yace Allahumma munazzilal kitab ya Allah kai ka saukar da littafi ga bawanka sari alhisab ya Allah mai gaggawar sakamako ihzimil ahzab Allah ka rugurguza kungiyoyin nan Allahumma hazimhum Allah ka ainihin rusa su wa zalzilhum Allah ka kada su Allah ka girgiza su Allah ka sa musu tashin hankali kun ji addu'ar manzon Allah kenan wannan addu'a tana nan cikin ainihin littafin sahih bukhari in ka karanta riyadus salihin ma za ka same ta tana daga cikin addu'o'i waɗanda suke na sirrin rugujewar kafirai da musulmi za su faɗa ka su rinka yi allahumma munazzil Sari'al sari alhisab ihzim alahzab allahumma hazimhum wa zalzilhum sai kaga sun kasa haɗin kai sun kasa zaman lafiya al'amari ya zo ya wargaje a tsakaninsu wa zallat munawashatul mushrikina lil muslimina sai irin wannan barazana da kokarin kai farmaki da mushrikai suke wa musulmi sai ya ci gaba wa tarashikihim ma'ahum bin nabal da kuma irin yadda suke ainihin harbin musulmi bin nubal da ainihin wato kibiyoyi dunan qita kawai ruwan kibiyoyi suke ta wa musulmi ba yankewa ta muddatal hisar da gwargwadon yadda aka ainihin tsare musulmi din nan wato ba a fito an yi bugin buga ba amma daga nesa kawai musulmi sai dai su ji ana ta harba musu kibiyoyi hatta innahum shagalul muslimina yawman an ada'i salatil asr kai wata rana saboda ruwan kibiyoyi da kafirai suka yawaita wa musulmi har suka shagaltar da musulmi ba su samu damar yin sallar la'asar akan lokaci ba fa sallauha ba'da ghurubi shamsi sai bayan da rana ta faɗi sannan musulmi suka samu damar yin ainihin sallar la'asar wa fashilat muhawalatul mushrikina amma duk wannan kwazo na mushrikai sai ya samu cikas fiqtihamil khandaq duk wannan harbe-harben da suke sun yi kokarin ya za su kutsa su haura wannan ramin amma sai wannan haurawa ta samu cikas wa qutila man iqtahamahu mithla amr ibn abdud daga ciki akwai yan karambani an samu wani mai suna amru ɗan abdud sai suka yi kokarin su bari su kutsa bari su shiga cikin wannan rami su haura su shiga madina din daga ciki suna daga ciki waɗanda ainihin aka kashe allazi qatalahu ali ibn abi talib ali dan abi talib shi ya kashe shi wa farra al sauran da suka yi ƙoƙarin shiga sun ga guda ɗaya ya shiga an harbe shi ya mutu sai suka gudu lamma ra'aw yayin da suka ga an kashe shi wa qutila aidan nawfal al mahzumi har wa yau nawfal al mahzumi shi ma aka kashe shi ma'ana wannan ya shigo an harbe shi waɗannan su ruga a guje sai aka bi su a ciki sai aka buge daya kaga sauran za su kare giya sai suka yi gaba haka haka ake so musulmi fa an bala'i ya faru ba da kuka ko kun fahimta don yanzu ya rage muku ko ku tsaya ku kare kanku ku kare addinin ko kuma ku koma ku shiga addinin su in dai kuna son ku rayu to ɗayan abu biyu ne ko ku rayuwa cikin addini to amma ita kuma sai kun kaddamar da shuhada'u sai kun yi wahala ko kuma shikenan ku bar addinin naku ku bar karatun shikenan ku je ku bi su ko kun fahimta jama'a haka suke yanzu a nan wajen kudu-kudun ƙasar nan musamman cikin jihohin edo da sauransu akwai 'yan uwanmu da dama a wasu garuruka waɗanda rashin da'awa ya sa sai ka gan musulmi a cikin gari kamar auci jama'a ko ƙauyen auci a cikin jihar ko gidin nan tamu saboda gashi musulmi ne iyaye da kakanni amma uba ya rasuwa wani ya rasu shikenan wani daga cikin wancan family ya je ya samu kuɗi shikenan shi wannan yaro sai a bar shi cikin wahala kullun sai ana kyamatar da shi game da to ka kafe ka ce sai addinin ubanka kaza kaza tunda ubanka ya mutu ka bar addinin mana abubuwa ai ta shikenan sai yadda wannan maganar na faɗa muku ne na gani ne jama'a sai yadda ya karbi addini shikenan in ya karbi addinin me kake zato ba ya zauna lafiya ba sai a kawo shi a ajiye shi a coci akan kujera a zazzagi uban shi ce banza dan iska da me kai ka yi a musulunci kai zaman ka mana ana yin haka ne dan a ƙara kashe gwiwar kan wani ma yace zai tsalle ya shiga addini shi yasa akwai aiki akan mu musulmi muna buƙatar mu zo nan dinnan da muke ganin ƙasashen musulunci ne katsina sokoto daura da sauransu a gina masallatai da makarantu a rinka zuwa ana ɗibo 'ya'yan musulmi a can wallahi tallahi in kuka shiga waɗannan garurukan za ku tausaya musulmi za ka je ka samu musulmi a wata nahiya a jihar kogi ko a jihar kwara ko a jihar edo ko a wani bangare jama'a za ku je ku samu irin halin da suke samun kansu afwan auci tana edo state ne za ku je ku samu irin halin da yake ciki maraya ne ko marainiya ce ba shi da wani gata amma iyayen shi da kakannin shi din musulmi ne amma sun rasu wannan kuma ya ce zai rike shi amma kuma ya mishi sharaɗin sai ya shiga cikin addinin shi na christianity to suna da haƙƙi a kanmu mu je mu ɗibo su mu karantar da su addini kuma suna da haƙƙi a kanmu mu rinka shiga garurukansu muna zama da su muna duba menene matsalolinsu me za mu iya taimaka musu amma najeriya ta ɗauki wani salo ne yanzu idan kuka ce za ku yi promoting aƙidar a ɗauki malami a je a kai musu ana kai malami yanzu a ga dama kafin abin nan sai a rubuta cewa an kawo wani ɗan boko haram haka ne ko ba haka ba amma ku ɗauko 'ya'yansu su zo su karatu in aka koma da shi ɗan garin ne don da'awa a najeriya ba a najeriya ba har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da'awa tana da alaƙa mai ƙarfi da ƙabilanci ka zo za ka yi a garin ku to shi kenan sai dai ubanka ko uwaka na da wani abin kunya amma dai ba a isa a kore ka ba to yanzu da'awa ta ɗauki irin wannan salan da ka zo ka kawo musu abin da ba a so sai a ce ɗan gidan uban waye sai a ce ai bako ne to haka abin yake a ko'ina yanzu a duniya don haka ku ba da muhimmancin in kuka je wuri ku ɗibo 'ya'yansu ku karantar da su bayan lokaci sai su koma yadda kuma ake gumurzu da ku a inda kuke su ma can su je a gumurzu da su saboda ba za a zo da gaskiya cikin marasa ita ba fa sai an yi gumurzu ina son ku gane wannan duk wani haɗa kai da waɗannan shehunai da waɗannan suke da wasu kiristoci da kaza duk yaudara ce su gama yaudararsu in dai aka zo da addinin gaskiya sai waɗanda ba sa bin shi sai sun yi faɗa da shi ko an fahimta gama. ba ku ne za ku tada faɗan ba ba ku za ku yi tsogalar ba su ne za su yi ta tsogalar ku saboda suna ganin barazana ce in kuka samar da a tsakiyar garin su ku samar da masallaci da makaranta to za a yi ta zuwa ana karban addini to sai su mai da abin fada sai kaga suna ta rubuce rubuce ba za ku yi mamaki ba jama'a a cikin garin yola a jihar adamawa jama'a a cikin jami'ar kimiyya da fasaha tafsiri ne na dan sa wani lokaci ne za a zo kawai ana yi fa bai wuce minti talatin ba amma sai ga report na kungiyar kan wai saudiya ta turo wani mutum ya zo cewa karatu gashi nan ya zo yana ta evangelism wannan report ne na kan wajen shafi sha ɗaya zuwa sha me kake tunani in ya zama an yi mana haka a can in ban ce ni ba dan yola bane fa ba wanda yake gane ni ba dan yola bane amma su kiristoci sun yi identifying wai ma saudiya ce ta turo ni to me kake tunani saboda haka ni ina goyon bayan duk inda kuka je kuka musuluntar da su ba wai nesa ba ko nan ikarace ko nan irin kasashenmu ne na musulunci jama'a kuka je kuka samu wasu da kuka musuluntar da su to ku yi kokari ku jawo su ku karantar da su su koma garinsu saboda sahibu dari adra bi mafiya yanzu kai irin gwagwarmayar da ake a garin nan da mu in ba dan garin nan aka haife mu ba jama'a eh ai da tuna an kore mu to amma mu yanzu sai dai a kori iyayen mu sune baki amma mu kaga yan kasa ne in ko za a kore mu to sai dai a watse a baggarin dan da mu da kowa daidai ne zuwa aka duk aka haife mu gaba daya i e, abin da zaka gane kenan yanzu yanzu ni ko Kano na je na fara wa'azi tsiya za a yi sai a ce sai a ce bako ne to amma kaga nan ne garin mu nan cibiya ta take tun na dan mutsili kuma ubana na biyan haraji to kaga wa walidin wa ma walada ni nan ne garin mu to in ba dan kai ina da wannan irin abin ba a garin nan me kake tunani kun fahimta jama'a ba ka ga wani lokaci da aka kunno wasu malam ja'far bala'i a kano aka ce malam ja'far badauri ne abdulwahab da yake ma ba su da kangado sai suka ce rabe ne bawangare ne mutumin togo amma sai suka ce bayarabe ne muhammadu bin usman ba fulatani ne daga jihar nasarawa kyafi amma sai suka ce dan kalaba ne saboda rashin kan gado dr ahmad ba sakwace ne asalin shi amma gana aka haife shi ya girma sai aka ce dan gana ne to da muka je lokacin aka yi taro sai aka ce to yanzu kun sa abin da za a yi to mutanen nan kurdawa ne aminu daurawa shi zai yi magana don aminu daurawa shi ne wa walidin wa ma walada daurawan nan da kake ji to da aminu daurawa ya tashi shi ma sai ya baro musu kashi ya ce to kaf ma su ne yan kano ya ce duk inda ma ba daura ba to baki ne kaga masu garin ma zuwa su kai kenan haka ne ya ce don in ba baki ba ne me yasa a cikin kano za ka ji anguwa hausawa ko a kano babu hausawa to ya nuna duk zuwa aka yi kenan sai ce don haka mu ne yan gari shine tawallar rad to haka ake yi <laughs> to da'awa tana da wannan a kasan nan hmm, haka ne Allah maraukakin sarki ya taimaka <clears throat> shi yasa kowa ya je garin sai da'awa jama'a hmm, kuma ka yi kokari ka samu tushen da'awar da kyau to kun dai ji waɗannan bayanai wasu da minal musulmi na sittatun to kun san saboda yaƙi ɗiban guga ne ka ɗiba wani ma ya ɗiba kullum ka zo ba da labarin yaƙi shi yasa ake rena amerikawa kullum amerikan za ta ba da labarin yaƙi sai ta bayar da cewa su suka yi nasara ba a yi musu komai ba to an taɓa yaƙi haka ko kun fahimta jama don haka gashi kaga da yake musulunci addini ne mai kan gado sai ce wastushhida minal musulmi na sittatun daga cikin musulmi kuma aka samu mutum shida suka yi mutuwar shahada minhum sa'ad ibn mu'az daga ciki hadda sa'ad ibn mu'az din nan ɗaya daga cikin yan aiken manzon Allah din da annabi ya aike su je su dubo mai wastamarra al-hisar haka dai aka tsare manzon Allah da shi da musulmi tsawon lokaci limuddati arba'in wa ishirina laila har kwanaki ashirin da hudu kwana ashirin da hudu a ce makiya sun ritsa ku jama'a da ruwa da abinci da magani da kredit ɗinku na cajin waya ai duk yaya za su yanke muku hanyoyin wuta da hanyoyin ka ba duka haka ba ka zauna haka ba yadda ka iya wa kama kala Allah jalla sha'anuhu fi kitabihil karim to amma sai al'amari ya zama kamar yadda Allah ya faɗi a cikin littafin shi babba ya ce faƙad kafa Allahul mu'minin alkital a inda Allah ya ce sai Allah ya lamince wa muminai wannan yaƙi wa hayya amin sha'anihi ko wasilataini sai Allah maɗaukakin sarki ya tsara wa ainihin wato sahabbai wasu hanyoyi guda biyu aulahuma juhudu na'im ibn mas'udin radiyallahu anhu alladhi aslama duna an yash'ura qaumuhu bidhalika ana cikin wannan ba ta kashi sai na'imu dan mas'ud cikin waɗancan kafirai sai musulunta ba tare da dangin shi sun sani ba fasa'a bi izinin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ila tafriq bainal yahudi fi quraiza wal mushrikina da ya sadado ana yakin ya musulunta sai manzo Allah ya ce to shikenan amma eh kai shiru kaka ce ka musulunta koma cikinsu amma ka je ka tayar da wutar fitina tsakanin waɗannan yahudawa da suke cikin garin madina suka zame mana suka je suka haɗa kai da mushirkai koma ka je ka samu ka haɗa su faɗa duk wannan jihadi ne to don haka kai ka iya munafunci kakkai mana ka tsaya <laughs> da ka <laughs> akwai ran da za mu tura kan da za ka yi <laughs> kasan wani ya iya guntsugulu to karka yi wa musulmi amma kuma ka rike fikirarka ka rike tiyorinka na guntsugulu i e, karku ce wasa ne haka tarihin sahabbai ya nuna akwai sahabbai waɗandan abu ya faru sai su ce manzan Allah e ni a jahiliya na iya haddasa fitina ni a uzu billahi manzan Allah ni <laughs> na fata an gane sai ce don haka ka aike ni mana mun yi haram ba balle wanda za mu da sunan Allah <laughs> na fata an gane shine wani dattijan sahabi lokacin da fitina ta barke tsakanin muawiya da aliyu shi a jahiliya ba fitinar da bai iya haɗawa ba to yanzu ya musulunta shi dattijo kuma yana goyon bayan sayyidina ali idan ya haɗa makirci ya haɗa bala'i a ƙwaƙwalwar shi sai tuna musulunci ake sai juda. in ya miƙe sai a ce akar maka lahu yaya sai ce laulal islam lamakartu makarar la tutiquhu al-arab yace wallahi ba dan musulunci ba nayi tunanin wani sharri ne wanda in ne gaba daya sai na rikita kowa laraba ba za su iya dauka ba <laughs> Allahu akbar na'am ina ne fa ina ne to eh haka wasila ta ne e ulahuma wato daga cikin wasila guda biyu to al'ula kenan ulahuma ta farko daga cikin su shine kwazan da wannan na'imu dan mas'ud yayi wanda ya musulunta ba tare da 'yan uwan shi sun sani ba sai ya tafi da izinin manzon Allah ila tafriqi bainal yahudi fi quraiza wal mushrikin haythu zakara li bani quraiza da ya je zauna tsakanin bani ƙuraiza da waɗancan mushirikai sai ya tuno wa bani ƙuraiza Allah tabda harba da Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama illa iza a atarkum Raha ina kai la zahabu wa yatrukuhu kun ji shubha da ya sa musu sai ce to yanzu ku bani ƙuraiza suka ce eh, kuna zaune lafiya a garin nan da mutumin nan suka ce haka ne yanzu ga waɗannan dangin shi ƙuraishawa sun zo za su yi amfani da ku ku yaƙe shi yanzu me kuke tunani in kuka yaƙe shi daga baya ta kwale ƙuraisha suka gudu makka suka baku da mutumin nan ya za ku yi sai suka ce eh ka faɗi gaskiya to me ka? sai ce shawarata shine ƙuraishawa su baku wasu sojoji ku riƙe idan ta kwale musu sun gudu to kun rike waɗannan sojoji kaji shawarar da ya kai musu wani saha ƙuraishan da ya gama sai kuma ya salala wurin ƙuraishawa bi anna ƙuraiza da mat'ala ala naqdha hal'ahad ahad ce to ku ƙuraishawa eh to abin fa baya ba zani ne suka ce lafiya to waɗannan yahudawa da suka fito daga cikin gari sun yi nadamar cin amanar muhammadu da suka yi wa humsa ya tulubu na raha'ina don haka za su zo wurinku su ce ku ba da wasu sojoji jingina thumma yusallimuna na ha'ila muhammadin su ɗauki sojojinku su miƙa muhammadu dalilan ala taubatihim don su tabbata wa muhammadu cewa sun tuba min na naqadil ahad daga alkawari da suka warware <laughs> to don Allah jama'a muna da wanda ya iya wannan guntsugulun ai zai mana aiki to ba wasu bane yan jaridu yan jaridu musulmi duk wanda ya aikin jarida jama'a akwai makaranta da muke zuwa ake mana training na musamman a Jos TV College wallahi akwai kwasa-kwasai da za a yi maka wannan na iya hada labarin makirci ne kawai writing for the media a ƙarƙashin wannan course ɗin ko course ne na wata uku turawa ake kawa yahuda daga america jama'a yahudawa ake kawowa daga america za su zo su yi muku za ka biya dubu hamsin dubu arba'in da takwas dubu saba'in ka je ka kama hotel ka zauna za a zo za su yi muku lacca za su karantar da ku za a zauna ana koya maka techniques yadda a jaridance za ka iya hargitsa ƙasa ka iya kawo fitina <laughs> duk dan jarida dai professional dan jarida ne ya kamata ya je jos ya yi waɗannan kwasa-kwasa to in ya zo jama'a ya fara rubutu a uzubillahi kuma in ya rubuta shi kaɗai ne ya san ƙarya ne yanzu kai wannan labarin ka gaya mani waɗancan ƙuraizawa suna ganin shi a munafiki ne ai suna ganin shi wannan mutumin arziki ne waɗannan ƙuraishawa fa su ma haka suke ganin shi ku je ku ce su ba ku sojoji ku jingina don kar su gudu su ba ku da jangon suka ce gaskiya ne sai sheka a guje to mutanen nan e za su zo su ce ku ba da jingina wallahi sun tuba ne sun yi nadama kuma waɗannan sojojin za su danka muhammadu ne don su tabbatar da cewa sun tuba don haka in sun zo ku san yadda za ku yi <laughs> kai Allahu akbar kai ka kalli wannan irin tsofaffin nan macuta waɗanda za su tuba <laughs> kasan akwai sun ka shiga cikin gari za a gan shi ka wani tsohon macuci saboda sharri da ya daɗe ne a duniya ya yi a nehu ya yi a npc ya yi mpn ya yi a gmpp ko gashi baya fito mai a jika <laughs> mu mun san irinsu <laughs> ina fata an gane in an zo zaɓe su ake ɗibowa ba ku sani ba a ɗaka ake aje su su shawara suke bawa ba sa fitowa in ba haka ba ba waɗannan ƙananan 'yan ƙwarin 'yan siyasa sun isa su murda zaɓe ne kai me ake da waɗannan waɗannan suna da fasaha ne ba su da fasaha wani diploma yake da ita wani digirin nashi ma ciwa-ciwa ne bai dade a duniya ba yaushe zai iya wannan amma wannan kaga yayi zamani da Sardauna yayi da Aminu Kano yayi da Gambasawa ba sun yi PDP sun yi NPN sun yi kaza duk wata siyasa sun yi to in suka zo yanzu in aka zo zaɓe sai a aje shi a daki gari gari ake yawo da su ce to ku faɗa min yaya abin yake da an fada mai sai dariya sai ce <laughs> har mun gano makasa abin to kai wane eh wuri kaza ka tafi wane eh ga yadda za a ce a baba ai haka ce a ai ku yi kawai da an yi kenan sai ku ga kuna nan talaka kun sha alwashin za a yi kaza za a yi kaza sai ku ji an sana a gidan rediyo sai ku yi Allah isa ba za ta kama su ba saboda kuma talaucin ba da gaske kuke ba <laughs> ko kun fahimta jama'a irin waɗannan masharranta to suna nan to in Allah ya taimake ku wani ya musulunta to ku ja shi a jika in al'amari ya zo sai ku zaunar da shi eh, baba kun ga jiya kun ga yau me kake ba mu shawara ya zama kuna da irin waɗannan alauyoyi kuna da alƙalai irin waɗannan kuna da tsofaffin 'yan doka waɗanda tun ana sa gajeren wando suke aikin ɗan sanda ba sa jin turanci tsin ma ake ɗaura mishi a ƙafar dama in za a yi fareti sai a ce mai tsimman sai jefa ta mara tsimman sai jefa ɗaya mai tsimman mara tsimman mai tsimman mara tsimman irin waɗannan yanzu su ne 'yan shekara saba'in to <laughs> eh, sun yi irin waɗannan abubuwan ka je ka same su suna nan akwai su custom ne immigration ne tsofaffin 'yan boko ne tsofaffin 'yan siyasa ne wallahi muna zuwa mu zauna da su zaka ji su da shawarwari to in Allah ya sa suka matso kusa da ku ku buɗe musu kofa su zo ku yi hakuri kuma da abubuwa da za ku gani tattare da su dan sun riga sun girma in the most corrupt society sai su ne suna ɗan cin haram sai su ne suna ɗan cuta saboda a haka suka girma amma da haka dai za a lallaba a tafi ina gaya muku true kala na yadda rayuwa take ne amma in kuka ce ku ustazai kadai masu imani gam da gam Allah ya kara muku imani kuma Allah ya kara muku nasara haka kuma 'yan boko haka dukka a kowane industry suna bukatar irin waɗannan na son ku fahimci wannan magana da nake faɗi da kyau ko kun fahimta jama'a asad ne su kayan aiki ne annabi bai yi wasa da su ba amma waɗanda suke munafukai daga cikinsu ne annabi baya harka da su amma wane e tsohon masharranci ne ya tuba sai annabi ya jawo shi sai a rinka matso da shi kusa in abu ya faru a ah, kai wai shawarar gina wancan ramin daga wata zo ne daga salmanul faris na gaya muku lokacin kusan shekarar shi 250 to kaga yanzu wannan tsoho irin wannan ai asad ne a hannu to suna nan jama'a za su ba ku dukkan shawarwari sun kware sun iya sun yi kaza sun yi kaza a nan arewa sun fi yawa a kaduna sun fi yawa a kaduna don wani ya haɗo bala'in da garinsu ba zai zaunu ba <laughs> saboda haka eh, sai dai rinka aika da 'ya'yan shi hutu App, Allah da ya kiyaye an baka san tarihi ba an kai ka an baro ka hmm. shine kaji da yadda abin yake wa haka za farraqa Allah quluba hadha al-jam'i da haka ne Allah ya rarraba zukatan wannan taron dangi wa an sha'a bainahum at-takhaful sai kaskanci da wulakanci da rena juna ya faru a tsakanin su wasu uzzanni da mummunan zato yanzu quraishawa suna ganin quraizawa sai su ga waɗannan 'yan iska ashe sun zo su ci amanan waɗannan ƙurai zawa suna ganin waɗannan sai su ce to wato waɗannan sun zo su zirma mu ne ko kun fahimta jama'a kun ji mataki na farko da Allah ya amfani da shi wajen baiwa annabi nasara Allahu akbar malam yana fassara maka ayar nan ne fa da take cewa wakafallahu almu'minina alqital dan ka san wannan strategy Allah ne ya kawo shi kawai to ta wannan hanya Allah ya lamunce musulmi ba su yaƙi ba ba yaƙin ba a lokacin da irin waɗannan abubuwan ne suka yi nasara wa ammal wasilatu Saniya hanya ta biyu da aka bi wajen tarwatsa su fahiyar rihu shadida ita ce guguwa mai tsanani ta taso allati lam tada li jaishil mushrikina khaymatan wadda bata bar ko da rimfa ko tanti kwaya ɗaya na kafirai ba illa asqatat ha sai da wannan guguwa ta cizge ta wala qidran bata bar tukunya ko kwade da ake huwa abinci ba illa akfa'atha sai da ta tuntsirar ko illa akfa'athu sai da ainihin wannan guguwa ta tuntsirar da wannan tukunya ta da huwa. wala naran wannan guguwa bata bar wata wuta ba illa akfa'atha sai da ta kashe ta hatta tarru li'ilanir rahil har sai da suka kuntatu su da kansu aka ji suna sanarwa ta kafafan yada labarai cewa jama'a mu gudu mu gudu jama'a mu gudu kowa kafa shi ta aka suka tashi an gane ya jirruna aziyalal khaima suna jan ainihin wutsiyar khaima wal fashal wato ko ay wal khayba aziyalal khaybati wal fashal wato suna ainihin jan kaskanci da kuma sun karbi faduwa wato waɗannan mutane sai ainihin da kansu suka tashi suna gudu yanzu misali a ce ka fito yaƙi cikin izza amma da kanka ka dafa hularka ka gudu wato ka yadda wannan kaskancin ya fi sauƙi ne da ka tsaya ka a cika guguwa ce ta taso aka ce sai suka fassara guguwar saboda sun karanta tarihi sun ji tarihi sai suka ce ko Allah zai musu irin ta adawa ne da samuda sai suka gudu ma'ana da ka zauna a hallaka ka gwamma tarihi ya ce ka gudu shine kowa ya dafa hular shi suka gudu shine hatta tarru li ilani arrahil har sai da suka kunta su su da kansu suka yi shelar a gudu ya jirruna a ziyalar wal fashal suka yadda suka karbi kaskanci da wulakanci wa kanat ni'matullahi nasran ko wa kanat minallahi ta'ala wa nasran lil mu'minina wannan gudun da suka sai zama ni'ima ce da Allah madaukakin sarki kuma ta zama taimako ce ga mu'minai kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku muminai ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz ja'atkum junudun a lokacin da rundunoni suka zo muku na duniya fa’arsalna salla alaihim rihan sai muka aiko musu da iska guguwa wa junudan lam kuma muka aiko musu muma da wata rindina wadda basu ganta ba kaga kenan mala'iku sun shiga cikin wannan yaki wa kana Allahu bima na basira Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa ila an kala jalla sha'anuhu Allah ya ci gaba da faɗin waɗannan ayoyi har inda Allah ya ce ورد الله الذين كفروا بغيظهم الله مدaukakin sarki ya mayar da kafirai tare da bakin cikin su lam yanalu khaira basu samu alheri ba ko ɗaya. wa kafa Allahu almu'minina alqital Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke wa mu'minai wannan yaki wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah dama ya kasance mai karfi ne kuma buwayayyen sarki ne Allahu akbar waɗannan ayoyi jama'a a ƙarshen wannan tarihi za mu zo za mu zo kansu za mu tattauna su don mu ji abin da Allah ya faɗi baki ɗaya game da wannan yaƙi domin <clears throat> waɗannan labarai ba za su isa ba su gamsar sai an ji daga bakin Allah maɗaukakin sarki na haka za mu dawo kan waɗannan ayoyi insha Allahu ta'ala na cikin suratul ahzab mu tsaya mu tattauna tafsirin su ba wai lallai mu yi tafsirin ainihin surar gaba ɗaya ba a'a za mu dubi waɗannan ayoyin da suke da alaƙa da wannan yaƙi Allahu akbar to jama'a kun ji walam takun hadhihi alhazimatu allati ada biha alahzabu hazimatan muaqqata to ta iya yiwa ka ce ai wannan ruguza su da aka yi cinsu da nasara da aka yi da suka gudu ta iya yiwa ka ce ai na ɗan lokaci ne an fahimta mala yake ba na ɗan lokaci ba ne bal basharan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu da suka watse sai manzon Allah ya albishir ga sahabban shi bi annahum manzon Allah ya ce lan yaghzul na ba'da hadhihi al lan yaghzul muslimina ba'da hadhihi al manzo Allah ya ce ba za su sake yakar mu'minai ba kuma ba za su sake yakar musulmi ba bayan wannan manzo Allah ya jefa wani kalubale ne yace kun ga daga wannan eh to an yi kat ba za su sake kuma yakar musulmi ba Allah ya tarwatsa su kenan har abada shi kenan ko kun fahimta jama'a bal almu'minuna humul ladhina yaghzunahum manzon Allah ya ba da tabbacin cewa sai dai musulmi su je su kai musu farmaki su yaƙe su amma ba dai su sake kawo musulmi ba an Sulaiman ibn Surd daga Sulaiman dan Surad qala Sulaiman dan Surad yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu hina ajla al-ahzab anhu naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗi a lokacin da Allah ya kore mishi waɗannan ƙungiyoyin kafirai yana cewa al'ana na gazuhum wala ya gazunana to daga yanzu fa sai dai mu yaƙe su ba dai su yaƙe mu ba nahnu nasiru ilaihim sai dai mu mu bi su mu yaƙe su wannan hadisi yana nan cikin sahihul bukhari jama'a kun ji ƙarshen wannan tarihi na ainihin yakin ahzab kuma kun ji yadda ainihin al'amuran suka faru da irin ɗauki ba daɗin da irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya jarabci ainihin musulmi a wannan yaki sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah kun ga daga ƙarshe Allah ya tabbatar wa da mu'minai nasara ko to insha Allah ta'ala a cikin abubuwan da za su biyo bayan na darussa daga gobe har zuwa karatuttuka na gaba za mu ji kuma darussan da malam zai fitar mana insha Allah ta'ala waɗanda a ƙarƙashin haka ne kamar yadda na alƙauranta mana insha Allah ta'ala za mu zo da ainihin wani gaba wadda za mu samu damar a tattauna tarihin ainihin kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin ainihin alƙur'ani Allah madaukakin sarki ya taimaka haka dama musulunci ya taso kuma haka za a ci gaba da yi musulunci jama'a amma babban abin ko shine musulmi kar su sake su samar wa da kansu matsala tsakaninsu da ubangiji kada musulmi su samar wa da kansu matsala tsakaninsu isu isu sannan kada musulmi su ci amanar kafirai don musulunci bai yadda ka ci amanar kafiri ba amma kuma in in kafiri ya ci amanar ka a matsayinka na musulmi to ya halatta jinin shi da dukiyar shi da rayuwar shi da mutuncin shi da amana shi da komai amma haka siddan ana zaune lafiya musulmi ba sa ainihin tsogala musulmi ba sa ainihin cin amana duk maganganun da za ku ji yanzu fastoci sun fito suna yi cewa ai musulmi ne suka hargitsa ƙasa ai kaza ai kaza haba jama'a sun manta 1980s ne sun manta abubuwan da suka yi ne a waɗannan lokutan 1987 sun manta abin da suka yi musulmi a kafancan 1990 sun manta abubuwan da suka yi aiwo daga wannan lokacin ne suka yi ta tsogala to waɗannan abubuwan yanzu da sai su rinka rifarin back ana zaune lafiya haka siddan sai su ce aje a tsogali musulmi ni na yi tafiya jama'a yau kusan shekara nawa wai kusan shekara goma sha biyar 1997 ko 98 na je zan tafi jihar ainihin wato delta sai kwana ya kama ni a cikin garin benin city muka je muka kwana a wani hotel da tsakar dare jama'a mun tuka mota mun gaji gajiya eh, sun sa kada kada muka kasa bacci muka zo muka roke su da Allah mu matafiya ne su bari mu bacci karfe biyun dare ta ya za a ce kuma ka sauka a hotel kuma an sa kira. yaro kawai ya gaya mana bakan magana sai na ce wa abokin tafiyar mu waɗannan fa ba su san mutunci ba sai an yi tashanci sai na je na sawo t-shirt na zo na samu tsakiyar wani abin nan garwa na buga ne ihu da kai sauri aka kashe aka ce hausa man sai mai hotel din ya fito ashe gidan shi yana baya ya ce ya ne alhaji na ce za a yi bala'i ne someone is going to die this night ya ce no alhaji don Allah tsaya ya ce tsaya sai kama hannu <laughs> sai zauna ya ce don Allah menene ya ce wallahi bari ku ji abin da ya faɗa mini ya ce wallahi shi in ya ga bahaushe ya ce bahaushe ku yi haƙuri waɗanda ba hausawa ba bahaushe ke nufi ba musulmi ya ce in ka ga bahaushe ya yi irin wannan to yana da gaskiya don Allah mai aka yi maka na ce mun zo mun kama ɗaki za mu kwanta muna kan hanya ne sun yi kiɗa tasha sha biyun dare to karfe biyu kuma ai sai a haƙura ya ce sun ce a shi ne na ce to bari a yi tashin hankali duk a kwana a tsaye ya ce a to shi kenan jama'a ya sa aka kashe aka rufe komai muka ji aka kwanta lafiya lau da safe sai ya fito muna hira bayan mun yi sallah asuba sai ya ce shi a tsakiyar kano yake da shago ya ce abin da ya sa ya tashi ya ce kullum sai a kira su taro sai a ce aje a tsogani hausawa ya ce to sai da kanshi wataran dalilin da ya sa na kawo muku labarin ki ne ya ce sai da kanshi wataran sai ya ce wai kuna da hankali muna tsakiyar mutane amma sai mu ce aje a tsogale su ya ce in suka ritsa mu ya ce sai kawai sai aka ce ni matsoraci ne sai na ce na yadda ya ce ina da hotel ina da gida a cikin sabon garin kano shine siyar. shine nazo nan Benin nazo